lillahi wa inna ilaihi raji'una yau a ce sai mutum yayi yi maɗugo zai zama mutum a gurinku sai mutum yayi homo zai zama wani a gurinku inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ba ba zan yi ba ba zan yi ba talauci ba hauka ba ne ba talauci ba hauka ba ne ba da zan je in yi abin da na san al'arshin ubangiji girgiza yake yi kun daɗe ba ku yi min shari ba kuma kun daɗe ba ku zage ni ba mun ba za ta yi maɗugo ba zama za ta yi homo ba kuma Allah sai ya ɗaura ni akan ku Allah ya fi ku bi izinillahi Allah ba zai taɓa bari na shiga cikin wannan halin ba kamar yadda nake zaune da iyaye na lafiya cikin girmamawa in ma taimakon na nake ai da na nake ciyar da su kuma gurin sana'a ta ce da ni da shi nake ciyar da su amma ba zan yi maɗigo ba ba zan yi homo ba dan Allah daga nan an ma hadiya bayyana ku da cewa kaza a kaina kun ji zan yi rayuwa a haka kuma in Allah ya yarda sai Allah ya tona muku asiri a duniya sai Allah ya tona muku asiri a doron duniya insha Allah sai kun haɗu da tozarcin ubangiji abin da al'arshin ubangiji yake kadawa a shine za ku dinga rinjayen mutum idan bai bi ku ba shine ɗan iska wulakantacce a idan ku in Allah ya yarda ku jira sammacin ubangiji ku kaɗai ire-iren masu irin wannan madugon na yadda kamar yadda mutane suke cewa ina aikata matsala ka taɓa gani ko kuma ka taɓa shaidawa ko kuma ina yadda aka yi nifa ina rayuwa ta ne kawai don in ba mutane nishaɗi amma wane ya ce ce kaza ya ce ce kaza a kai ku je ku tuhumi asalin masu laifi ga su nan nasiha ba haramun bane idan kai wa ɗan uwanka musulmi nasiha ba haramun bane ba amma ga asalin inda ake laifi kastan kuma ana kallon su a doron duniya an kyale su tseni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bikin magaji baya hana na magajiya na gama bukukuwan da nake yi da komai da komai na yi tsab to ina ta jin wasu tece kuce da suke tashi ai idan mutum shi ya cika mara kunya ne to kawai sunanka zai kama idan mutum bai san yadda ake yin shari'a ba ku faɗa ka ta ku in gaya muku abin da yake faruwa mutanen nan na farko duk wanda zai ganni ina rayuwa ta ni ni kaɗai za a ganni ina rayuwa ba na shiga sabgar kowa kuma gumina nake ci halak ɗina nake ci gabaki ɗayansu sun san gurin ta kuma sun san inda nake hasali ina alfahari da cewa ni murjanati ibrahim kunya ce ƙauyen kunya ce ni nan garin kunya mundubur wanda ya sani ina alfahari da hakan to duk wanda ya cika shi mara kunya ne zuwa zai iya ce wance da ke nake a nan ne mutum zai gane waye mutum sannan a nan ne za ku gane bambancin halak da haramci kun gane ba ni da lokacin irin wannan idan ma mutum sim yake yi ko kuma yana cece ku ce ne dan neman followers to da daga kaina mutum ba zai ƙara yin abu dan neman followers ba da daga kaina akwai sirrin mutum da idan ka fitar da shi wallahi tallahi ba zai iya buɗe datar shi ba ma so amma kana kallon mutum kawai ka mishi fuska ina wasu bukukuwa ne a gabana su wai dole sai ka raɗe su sannan zaka zama mutum sannan Allah ba zai taɓa ɗaukaka ka ba idan baka jikinsu dole wai sai kana jikinsu Allah zai ɗaukaka ka to Allah idan ya ce kun kun akan bawansa babu wanda ya isa sannan kuma har yanzu bana jin kaina wata ce ni ba na jin kaina wata ce ban ɗauki kaina a kowa ba sannan mutane ne ma suke ce mun wai wani ke sele ce ko wani abu ba na kallon kaina a matsayin wata sele ku da kuka ɗau abin da mahimmanci ku ne hassada ya cika wa cikinku har kuke ganin wata tsiya ce a ciki menene ma a cikin zama selen abin da wane ya ce kaza ce ce ce ce akan ka wane ya zage ka da wanda ya isa da wanda bai isa ba ya zage ka ku wannan shine abin alfaharinku ku to ga murja nan ga kuma sunanta nan an sani kuma murja yar kunya ce kuma murja yar Kano ce ba zuwa bace ba yar kunya ce mun jibir mahaifata a nan take sannan kowa ya san ni ya san sana'ata nake na nake ci na killace kai na daga kanku saboda ba na son shiga cikin ku shine abin da yake kona muku rai to yarinya ce maza maza ta kama sunana anan za ta ji yanda ake ragargaza idan mace bata san me ake nufi da shari'a ba to za ta sani Allah ka sa ziga mace ake yi ta magana a kaina a ƙara ziga ta ta kama sunana a nan ƙarshen ƙarshen kuma ga baki ɗaya da ire-iren ku ya zo da tozartin da kuke yi har mutumin wai mai kashi a gindi wannan abu yana bani mamaki ba za a shiga cikin ku ba murja ba za ta shiga cikin ku ba na gwammaci in ci halak ɗina in zauna in yi rayuwa tare da iyayena ba zan bi ku ba ba zan bi ku ba ga mu ya awa ina annabi ga annabi ya zama irin bujirma ya zama irin sai ta mutu idan ka je da yi mata kamar wata kamar kamar wata amaniya ba annabi da ko kaga <laughs> mutuni na yi fa annabi gaskiya ko